Lura da yadda ake fuskantar jan kafa wajen so mazartar da matakan share fagen mayar da al'amuran gudanar da matatar man soras a hannun ma'aikata 'yan Nijar kamar yadda yake a yarjejeniyar da ke tsakanin gwamnatin ta Nijar da kamfanin CNPC na kasar China. sa ministan man fetur Maman Sani Muhammadu ya umarci shugabannin matatar su yi masa bitar adadin ma'aikata tare da fayyace matsayi da albashi da ainihin kasar kowane ma'aikaci. Malam Abubakar Isa ɗaya ne daga cikin mashawarta a ofishin ministan man fetur. Ana so a san ɗan canar da a cikin kamfanin nan ta tatan mai ya kamata a san kwantarakin shi yaushe an kai sinyan shi yaushe yake kariya. 'Yan Nijar ma da annan ciki ai su ma suna da kwantara ko kenan shi wannan don ta da aiki ne a san wa awwa wa ke mi wane ne mine ne matsayinka domin ana so a yi aiki wanda babu saurayi ciki ana so a yi aiki wanda kowa ya zama cikin 'yancin shi akwai 'yan nijar da yawa da suke da mukamin ne amma ana so abun ya ci gaba kahin wani lokaci duka 'yan cana su ta koma za su sarwa 'yan kalilin ne za su sarwa Tuni aka fara yabawa da wannan mataki da ke buƙatar samun haɗin kan ɗaukacin 'yan ƙasa. A cewar shugaban ƙungiyar voa de Sanfoa Nasir Saidu ya zama wajibi shugaban ƙasa ya shiga gaban wannan sabuwar tafiya ta kare mutuncin ƙasa a idan abokan hulɗa. Idan ya samu goyon shugaban ƙasa cip cip cip 'yan cana da duk wani wanda a ƙarƙashi ne zai yin tsoron aikata wani abu wanda ba daidai ba. Ka san irin wayannan abubuwa mahi yawanci suna lallabawa na su sai su koma ɓangaren manya. a kama musu to muna fatan ga yanda shi shugaban kasa ba zuma mai da yayi yunkuri na da adalci na ba ma'aikata aiki ya kama ma minista na petrol ya samu ya tsarkakar da wannan yanki a jajibirin daukan wannan mataki ministan na man fetur ya ɗibarwa shugaban kamfanin cnpc awoyi 48 domin ya kori wasu daraktoci 'yan kasar china biyu da ake zargi da hannu wajen kitsa wuyar gazuwal wato man diesel da gangan a matatar soraz lamarin da wani jigo a ƙungiyar rotab mai fafutukar ganin an yi adalci a sha'anin ma'adanai muhammadu ciroma isami ke kwatantawa a matsayin wani sabon sauyi cikin constitution na nijar wacce aka yi adalcin haƙo ma'adanan ƙasa na ƙasa ne na 'yan ƙasa ne kenan duk abin da za a yi ya kamata a ce gwamnati ta tabbatar da cewa ita ke da hannu cikin abin da za a yi ya zama to ita ce ke da ruwa ita ke da tsaki ita ce za ta cewa ga yanda nake so in yi kuma ni na ma fara mana sai ta nemo wanda zai kama a ta yi amma ba a ce kamfanuka a sa su gaba a ba su akala su ta tahiya. To amma wani mamba a kungiyar sovolle Nijar Salisu Amadu na ganin buƙatar gudanar da binciken kwakwaf don tantance zahirin abubuwan da suka wakana a tsawon shekaru sama da goma da Nijar ta soma sayar da man fetur ɗinta. irin wannan abun ai ne ke ta allura tana tono tono galma nawa aka samu nawa aka kashe nawa ne suka yi saura a cikin kes menene hakkin mu menene hakkin kasa kuma sauran kuɗin ina suka shiga a ci gaba da tsaftace wannan fanni ofishin ministan man fetur da na ministan kasuwanci sun yi kashedi ga dukkan masu gidajen mai su guji ƙara kuɗin mai don raɗin kansu matakin da tuni ya sanadin rufe wasu gidajen mai bayan da aka same su da bijirewa wannan umarni in ji wata majiya Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.